Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a wasu tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a FM Nomad da Dalol FM, ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 A can kuma sun kasa kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu a tashar Alpha Radio ko kuma za ku iya sauraron mu a kodayaushe da kuke da bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da murici Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. a cikin shirinmu na rana yau juma'a 27 ga watan disamba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarin wani jirgin saman kasar kazakhstan wanda ke dauke da mutum 90 ya yi hatsari da safiyar yau shugaban amurka donald trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar democrat sakamakon tsige shi da suka yi a kasar isra'ila kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Tsakanin labaran kenan idan muka shiga cikin shirin namu kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari yana da yakinin cewa har yanzu talakawa na goyon bayansa. Ko ya ba shugaban wannan ƙwarin gwiwa? Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa mutum ne wanda bai azurta kansa da dukiya al'umma ba mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci To da alamu dai har yanzu da sauran rana a kaba dangane da batun 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya inda yanzu karamar hukumar fadar kawai su tana da kusan lokal gama karamar kuma uku a cikin jihar zamfara da ke iya da ita To muna ɗauke da cikakkun rahotannin nan da ma wasu labaran amma fa sai bayan kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar Democrat sakamakon tsige shi da suka yi yayin da ake ci gaba da takaddama a majalisance kan tsarin sauraron ba'asin da za a yi a majalisar dattawa. Mr. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, 'yan jam'iyyar Democrat masu taurin kai kuma marasa taɓuka komai. waɗanda a kwanakin baya suka yi ta gaggauta tsige ni amma a yanzu kwatsam sai gashi sun fara komai nasu a hankali makaryata kawai ita dai kakakin majalisar wato wakilai nancy pelosi ta dakatar da aika wato daftarorin tsige shi zuwa ga majalisar dattawa mai rinjayin 'yan republican domin su fara nasu zaman ba'asin ta ce ba za ta aika su ba har sai ta tabbatar cewa majalisar za ta bi ka'idojin da ya kamata ta bi wajen gudanar da zaman ba'asin. tsige shugaba trump da aka yi dai ya sanya shi ya zama shugaba na uku da aka taba tsigewa a tarihin kasar amurka wani jirgin saman kasar kazakhstan wanda ke dauke da mutum 90 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa mutum sha biyu ne da suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum ashirin suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hular kasar ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar cewa jirgin na kamfanin jiragen saman back air ya buge wata katanga da wani gini mai hawa biyu bayan ya tashi daga filin jiragen saman almati sakamakon haka hukumomi suka dakatar da tashin dukkanin jiragen kamfanin na Back Air da kuma wato da kuma jirage kirar Fokker 100 a kasar har sai an gudanar da bincike kan lamarin. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gagarumar nasara kan mai kalubalantarsa na jam'iyyar Likud wato Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a Wannan nasarar ta ƙara wa Netanyahu ƙarfi yayin da ake dosar babban zaben na uku da ƙasar ta Isra'ila za ta yi cikin shekara guda, wanda za a yi a farkon watan Maris mai zuwa. Netanyahu ya yaba wa magoya bayansa inda ya ce, Wannan babban nasara ce muka samu. Dukkanin magoya bayan jam'iyyar Likud, ina godiya da soyayya da kuma goyon bayan da kuka bani. shi dai mr sar wanda netanyahu ya kayar ya rungumi kaddara a inda ya ce zai ci gaba da goyon bayan jam'iyyar likud har a zaben da za a gudanar kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Iran ta tsananta matakan murkushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar a jiya bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin intanet. An dai fara zanga-zangar ne a ranar 15 ga watan Nuwamba bayan da aka ƙara farashin man fetur. ana ganin wato ana ganin wannan halin da kasar ta shiga shine ɗaya daga cikin mafi munin da ta taba shiga a kwanan nan wani bidiyo da sashen harshen persia na muryar amurka ya samu ya kuma tantance daga iran ya nuna yadda wani jami'in tsaro ya kuma wato ya kama mutane da dama a makabartar beheshe sakine wanda ke garin karaj da ke arewacin kasar. A ƙasar Kenya wani nau'i na ken wato kerenar cactus na ta yaduwa tare da lalata wuraren kiwo masu matukar yawa sannan duk dabbar da ta ci ta takan samu wato takan kamu da ciwo. Mutanen Kenya dai sun bullo da hanyoyi iri-iri na magance wannan matsalar ciki har da mayar da irin wannan cactus ɗin wani nau'in abinci da mutane za su iya ci. A yankin tsakiyar Kenya mazauna wuraren sun ce wannan nau'in na sanya mutane na ta gudu daga muhallansu. Many people have moved out because their goats and cattle are dying. The people of Ilpo... Wani shugaban al'ummar yankin mai suna Philip kenan ke cewa yawancin mutanen Ilopel wato Il'Pole da Minoshoi sun bar gidajensu zuwa wasu garuruwa sakamakon mutuwa da dabbobinsu ke yi. masana na ci gaba da bayyana cewa ba ta da wata illa ga ɗan adam sai dai dabbobin duk da cewa 'yan kenya na ƙoƙarin samun hanyoyin da za su kawo ƙarshen wannan matsalar lamarin na ci gaba da korar mutane daga muhallansu. Madina Dahiru kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Za mu fara daga Najeriya ne inda a 'yan watannin nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake fuskantar suka daga wasu mutane ciki har da waɗanda a baya suke mara masa baya akan yadda al'amura suke tafiya a gwamnatinsa. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Adamu hel Hikaya ya hada mana. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya lura da yadda mutane ke mara masa baya a duk lokacin da ya fito don yakin neman zaɓe shugaban ya kara da cewa lokacin da ya zarci jihohi talatin da shida ya ga dandazon jama'a sun fito don tarbarsa da sauraron bayanansa da hakan ya nuna suna kaunarsa da jajanta masa shugaban na magana ne lokacin da ministan abuja muhammadu musa bello ya jagoranci mabiya addinin kirista don gana rubakin kirsimeti yawan mutanen da kan fito in ji shugaban kuɗi ba zai iya sayan goyon bayansu ba ta haka yana fatar tarihi zai yi masa adalci bayan ya sauka daga mulki bari wanda ya fara takara a uku ya lashe zaɓe a sha biyar ya ɗora kamfen ɗinsa kan batun yaƙi da cin hanci. ba wani dalili sa al'umma suke yarda da magana in na fito ta sai waɗannan abubuwa wanda ne duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na ptf aka samu manya-manyan kuɗi wanda abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu aka kawo magunguna aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda saboda haka mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba alanar zai tsaye aiki. dan majalisar wakilai guda jika zaure na daga waɗanda ke mara shugaban baya inda ya sharhi kan kalaman shugaban. yana fatan 'yan najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa mutum ne wanda bai azurta kansa da dukiya al'umma ba mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci kuma mutum ne wanda yake da haƙuri kuma yake da ƙoƙarin kullum ya ga an najeriya ta gyaru so ina ganin abin da yake nufi shine najeriya za ta tuna da shi a matsayin mutum mai kishi dukkan wasu al'amura da suke faruwa da mutane suke ganin laifinsa ne ba laifinsa ba ne ba domin magana ta gaskiya an riga an sa najeriya a cikin matsaloli ne waɗanda yanzu ake ganin kamar shuka ce aka yi yanzu ne ta fito so kaga in kana kokarin abu a zuciyarka ta tsarkake zuciyarka amma wasu kuma suna maka kallon wani abu so dole ne zaka ce kana fatan tarihi zai maka adalci domin adalci shine zai duba ya ga niyoyinka da kuma irin manufofinka da kuma irin abubuwa da kake ta kokarin ka ga al'umma sun samu na alheri Shugaba Buhari ya ce ya yi bakin kokarinsa wajen ayyukan raya ƙasa kuma zai ci gaba da dagewa kan wannan manufa har ƙarshen mulkinsa a uku. Gwamnatin Buhari na fama da sukar rashin cika alkawari, rashin adalci a yaƙi da cin hanci da ɗaukar matakai da kan kuntatawa talakawa. Nasura da ya murar Amurka daga Abuja. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. A ranar Litinin din da ya gabata ne wasu 'yan bindiga suka kai wasu garuruwa tara da ke karamar hukumar Danko Hari a jihar Kebbin, Najeriya, inda aka kashe wasu mutane tare da raunata wasu. Abokin aikin Musarfilu Hashim Gumel ya samu tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar ta Kebbi, DSP na Nafiu Abubakar akan wannan al'amari, inda ya fara da tambayarsa ainihin abin da ya faru sai ya ce. zai ce mutum da ga watan sha Mm. shekara ta dubu da sha tara da misalin karfe bakwai da minti ishirin na yamma mun samu labarin barayin shanu sun afka wa kauyen yadako kan labarin shi kwamishin da yake dama jihar kebbi mm. da ke garba mana ɗaji ma psc sai do aka na aka tura jami'an mai suka ji garba garba ya wurin da yake da ke gaggawa. Mm. mutane nawa suka rasa rayukansu a wannan hari da suka kawo da 'yan sanda suka je suka samu. sai eh, mutum biyu suka harin. Akwai waɗanda suka jakata dalilin harin? Eh akwai mutum guda shi ne da muka sani yanzu haka yana ka zama gari a asibiti. To kamar da kace kun tura 'yan sanda sun je gurin da suka je a daidai lokacin sun samu 'yan bindigar a gurin kuma me ya faru? Ka dama ka san garin bakin iyaka ne za a ce da kara. Hmm. Hmm. so shi kusan ɗin da zan ce suna a cikin daji ne na zantar iyaka su ne kuwa ta biyu Hmm. ciki. To an samu nasarar kama wani daga cikin 'yan bindigar da suka yi wani hari kuwa? To shin wannan dama ya fara ya taɓa faruwa ne a garin ku kuma wani shine karin farko da mutane suka samu wannan hari? Eh to dama kafin yammin karamar hukuma ta dan kawai da tana da kusan lokacin gama karamar hukuma uku a cikin jihar Zamfara da sai iyaka da Isma. Hmm. Eh, idan sun je mai gefe yau gobe suna zuwa wannan gefe. saboda Wato da alamu dai burbushin 'yan bindiga yankin zamfara ne suke faɗa wannan yankuna suna kai har-hare kenan. Haka To akwai labari da ke cewa 'yan bindiga sun kwashi shanu da yawa shi me gaskiya wannan batu? Eh, In aka kwatanta kamar nawa za a ce kina aka kiyasta? Eh, a yanzu dai muna haɗa lambobi kuma da kwazo zai ce gana ce gana so gaskiya da mai iya kammalawa ba amma dai gaskiya ne an tafi da shanun mutane to a matsayin da kuke rike da rundunar 'yan sanda ta wannan jiha wannan mataki kuka ɗauka domin ganin cewar waɗannan hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa irin wannan ƙananan hukumomi ba su sake faruwa ba. eh alhamdulillah yanzu da suke da muke da nan shi jami'an inda da suka fito ne da haka shin wurin don girke su akan iyaka don a hana sake samuwar hali irin yadda ya gabata. to da lamun gode kwarai da gaske mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kebbi kenan dsp nafi abubakar ya labai mun gode to mun gode sosai na gaida sarfilu hashim gummel da tattauna wasa da dsp na nafi abubakar kakakin rundunar 'yan sandar jihar kebbi yanzu kuma bari mu koma kasar ghana inda al'ummar kasar ke ganin cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron allah bisa la'akari da yadda ake yunkurin tsige shugaban amurka kuma shugaban da ya fi shugabannin duniya iko ridwan abbas gare ka A bisa la'akari da irin abin da ke abu kuwa a kasar Amurka a yanzu haka ƙoƙarin tsige shugaban ƙasar Donald Trump. Jama'a na tambabar ko hakan zai iya abu kuwa ga wani shugaba a Afirka. ganin salon mulki da shugabannin na afirka suke yi na amfani da cikakken iko ba tare da biye wa doka ba kenan suna cin karensu babu babbaka ta mallaka ko cin karfin rukunoni da ya kamata a ce su ne za su tabbatar da amfani ko daidaitar da abin da suke gudanarwa in sun kauce hanya wani kwararre a harkokin duniya kuma mamban majalisar dokoki na yankin wata tsakiya dr rashid pelpo ya yi mana harin haske ya ce Nobody is above the law. If a president commits a crime, he can be removed from office in the same way as is in the United States. We have the same law in Ghana which will allow our parliament to impeach a president. Babu wanda ya fi karfin doka. In shugaban kasa ya karya doka za a iya fitar da shi daga ofis kamar yadda ake yi a Amurka yanzu haka. Muna da irin wannan doka a nan Ghana da zai ba majalisar dokoki damar tsige shugaban kasa in ya karya doka ko ya yi abin ganin dama da ikonsa na mulki. Don don haka darasi da ke akwai shi ne. majalisar dokoki na da ƙarfin da za mu iya amfani da shi na biyu shugaban ƙasa bai keɓantu daga yin amfani da doka a kansa ba kamar kowa shi da kansa yana ƙarƙashin ikon dokar ƙasan ne don haka in har ya karya dokar zai fuskanci abin da dokar ta tanada masa da aka yi masa tambaya akan ai akwai

if he's violating the constitution and is putting the country's security in jeopardy, babu wata alfarma da ta hana a tsiga shugaban kasa a ghana amma akwai alfarma da ta hana a kai shi kotu shugaban kasa daban ne shi ne shugaban ghana ba za ka iya kai shi kotu ba amma za a iya tsige shi in hari yana kaucewa hanya ko kariya dokokin kundin tsarin mulkin kasar ko kuma yana jefa tsaron kasar cikin haɗari. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ga zaman mu na lafiya akan haka Ghana mun jima, amma son kai kar ya samu faɗa tarkon damuwa, tarkon damuwa. Ka gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Masararo kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗauraya ne ko kuma bitar muhimman batutuwan da suka faru a Majalisar Dokokin Amurka a wannan shekara mai karewa. A daidai lokacin da majalisun biyu suka kasa batun tsige shugaba Trump a gabansu, inda takaddamar za ta je gaban Majalisar Dattawa, bayan da takwaratta ta wakilai ta riga ta tsige shi a baya. Sunana Mahmud Lalo. da farko shekarar ta 2019 ta fara ne da abin tarihi na mamaya da mata suka yi a majalisar dokokin amurka inda suka lashe kujeru da dama daga cikinsu har da kabilun da ba su da rinjaye da kuma tsirarren musulmi takamaimai majalisar dokokin amurka ta fara ne da tunkarar matsalar rufe ma'aikatan gwamnati da ya samo asali tun daga karshen shekarar 2018 inda aka kwashe kwana talatin da biyar ma'aikatan gwamnatin na rufe kuma da wannan batu 'yan majalisun suka fara karin kumallo bayan da aka rantsar da su. Um, Katie Porter kenan, 'yar majalisar wakilai take cewa ba mu samu wani cikakken shiri ba. Mun isa majalisar a ranar uku ga watan Janairu sai aka rantsar da mu kuma ba tare da bata lokaci ba cikin 'yan sa'o'i kaɗan muka kaɗa kura'a kan yadda za a buɗe ma'aikatan gwamnati. to amma duk da haka ba a buɗe ma'aikacin ba har sai wuraren ƙarshen watan na janairu lamarin da ya sa aka jinkirta jawabin da shugaba trump ya gabatar a gaban majalisar kan halin da ƙasa ke ciki we can bridge all divisions heal old wounds build new coalitions ya ce za mu iya ɗinke barkar da ta daɗe a tsakaninmu mu manta da saɓanin da ke tsakaninmu mu kuma gina sabuwar haɗaka to sai dai abu ne mai kamar wuya a samu irin wannan haɗin kai da shugaban ke muradi muddin idan aka ce 'yan democrat ne ke da rinjaye a majalisar wakilai su kuma 'yan republican suke da rinjaye a majalisar dattawa kafri kafaro tsohuwar 'yan majalisar dattawa ce daga jihar ohio kowa na zargin kowa da laifi abin da muke gani ba wani abu ba ne illa takun saka da ke wakana wanda bai shafi ayyukan da amurkawa ke fatan za a yi musu ba to ya zuwa tsakiyar watan disamban nan majalisar dokokin amurka ta amince da ƙudurori guda 90 waɗanda suka zama dokoki daga baya hakan kuma na nufin wannan shekara mai karewa ita ce shekara da majalisar bata taɓuka komai ba a tarihin baya-bayan nan da yawa dai daga cikin waɗannan ƙudurori sun karkata ne kan ƙananan batutuwa kamar sauya sunayen ofisoshin aika wasiƙa na post office wanda yanzu ake kira lucas law memorial post office stephen beard na jami'ar george washington ya ce 'yan majalisar dokokin amurkan sun gabatar da ƙudurori da dama amma ya ƙara da cewa idan muka yi la'akari da cewa suna zaune ne kawai a wurin basa komai hakan na ƙara nuna bambance-bambancen aƙida da rarrabuwar kawuna kuma hakan kamar wata manuniya ce da ke kara fito da yanayin yadda ƙasar mu take kuma yanzu haka kowa hankalinsa ya koma kan zaben da ke tafi ne. To wani batu kuma da ya kara dagula al'amura a majalisar wakilan a wannan shekara shine batun tsige shugaba Donald Trump. Jaron Nadla dan jam'iyyar Democrat ne a majalisar ta wakilai. No president is supposed to be a dictator in the United States. ya ce babu shugaban da ya kamata ya zama mai mulkin kama karya a amurka to amma wani abu da ya zo wa mutane da dama da mamaki shine yadda majalisar wakilan ta kulla wata yarjejeniya da trump suka amince da kudurin da ake kira usmca wanda ya shafi hudar kasuwanci da kasashen mexico da canada shugabar majalisar wakilai nancy pelosi kenan take cewa muna godiya ga shugaban da ya rattaba hannu akan wannan doka to daga cikin kudurorin da ba amince da su a majalisar ba a wannan shekara akwai kudurin da ya shafi shigar baki kasar da na kiwon lafiya da kuma batun tsaurara dokar mallakar bindiga amma duk da haka wani kasafin kudin karshen shekara da aka yi ya samar da gurbin gudanar da bincike kan yadda za a samar da matakan kare haɗuran da suka shafi bindiga aka kuma samar da wasu kudade don gina katanga da ƙara yawan shekarun da mutum zai kai kafin a sayan masa da tabar sigari wato zuwa shekaru ashirin da ɗaya. idan aka duba sashen hudun amurka da kasashen duniya kuwa a wannan shekara ta 2019 mai karewa majalisar ta samar da wasu sabbin dokoki da ke kare haƙƙin bil'adama a hong kong haka zalika majalisun biyu sun amince da wata doka da ke kare haƙƙin 'yan kabilar wigur da ake musgunawa a china chris smith ɗan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan republican we must say never again ya ce ya zama dole mai Allah wadai da ɗabi'ar kisan kiyashi da ake a kan 'yan kabilar uighur da sauran kabilu a China. To sai dai yunkurin hana sayar da makamai ga Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da Ingila da Faransa da Spain da kuma Italiya duk ya citira saboda amfani da ƙarfin ikonsa da shugaba Donald Trump ya yi ya hana dokokin kamar yadda ya daƙile yunkurin hana Amurka ta taya Saudiya faɗa a Yemen. an sauraro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako wanda ya waiwaye kan muhimman batutuwan da suka faru a majalisar dokokin amurka musamman ma ta wakilai sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a sabuwar shekara yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma carolyn perasuti da amina buhari auna sai kuma julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a sabuwar shekara idan allah ya kai mu. da mahmud lalo da shirin duniyar amurka har yanzu dai ga mahmud lalo ya dawo da karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da saƙon alhaji abubakar jibrin ɗan gusau da baffa haruna bajoga waɗanda suka ce assalamu alaikum biyoye ku gaya wa ƙasashen duniya su daina yaudarar junansu a yaƙi da ake yi da ta'addanci a duniya domin ana zargi suna cin dunduniyar junansu da sunan taimakawa yaƙi da ta'addanci sai kuma sakon kaka alhaji bukar gursuma da masak wanda ya ce asalamu alaikum ya hausa don allah ku bani dama na jajantawa yan uwa da iyalan sojojin jamhuriyar nijar sha hudu da suka rasa rayukansu a bakin daga da fatan shugabanni da masu hannu da shuni za su taimaka iyalan waɗannan mamatan da ƙarshe muna addu'ar allah ya kare sake afkuwar hakan nan gaba Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA da fatan kuna da lafiya. Dan muna roƙon wannan gwamnati mai tausayawa talakawa ta duba yiwuwar shimfiɗa mana hanya daga garin ƙaura zuwa kogi da banga da kuma katsaura domin mu al'ummar wannan yanki muna cikin mawuyacin hali sakamakon mummunar lalacewar wannan hanya. Muna godiya a tashi lafiya VOA. Salam murya Amurka. a yau muna son ku isa mana da sakon mu zuwa ga iyalan yan uwa da abokanan sojojin jamhuriyar Nijar din nan sha hudu da suka rasa rayukansu sakamakon harin kwantan ɓaunar da aka kai musu sako daga aliyu usman taka lafiya da ɗan asabe mai fata ya wuri da sani mai lange-lange ya wuri salam yau ya hausa a yau mun shigo wannan fili ne domin mu taya al'ummar kristocin duniya musamman ma na barikin ladi da jos da mangu da bakos da gashishi mun na kammala bukukuwan kirsimeti lafiya allah shi ta mana sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada sai kuma zainab babaji barikin ladi jos jihar plateau sai sakonmu na karshe kuma daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ce salam ya hausa don allah ku bani dama na jajanta wa al'ummar jamhuriyar nijar kan wani hari da aka sake kaiwa dakarunsu har ya sanadin mutuwar sojojin kasar da fatan gwamnatin nijar da manyan sojoji za su miƙe tsaye don kawo ƙarshen yawan hare-haren da ake kaiwa kan sojojinku. ku Madalla Mahmud. Yanzu kuma ga Madina ta dawo da labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar Democrats sakamakon tsige shi da suka yi yayin da ake ci gaba da takaddama a majalisance kan tsarin sauraron ba'asin da za a yi a majalisar dattawa. Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauki da mutum casa'in ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum sha biyu ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum ashirin suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. A kasar Kenya wani nau'i na kerenar cactus na ta yaduwa tare da lalata wuraren kiwo masu matukar yawa sannan duk dabbar da ta ci takan kamu da ciwo. mutanen kenya dai sun bullo da hanyoyi iri-iri na magance wannan matsalar ciki har da mayar da irin wannan kyarnar wani nau'in abinci da mutane za su iya ci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gagarumin nasara kan mai kalubalantarsa na jam'iyyar Likud Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a jiyan. da takaitattun labaran za mu sallama da ku a cikin shirin namu sai kuma can an jima da daddare inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku akan al'amura da suka sha muku kai a shirinmu na dare. yanzu muna taya iyalan marigayi alhaji bashir zakari alhaji ibrahim dutse dallatun dutse da kuma alhaji salisu muhammad daurin auren murnar daurin auren 'ya'yansu akibu bashir da halima kabir ibrahim da kuma muhammad hafiz da abokiyar aikin baraka bashir wanda za a yi jibi ranar lahadi 29 a masallacin shek tijjani kofar mata hakanan ma muna mika saƙon taya murna ga ango muhammad muhammad salisu sharif mamman da amaryarsa rikayya abbas abare gogo wanda za a daura auren su suma ranar lahadi a masallacin juma'a na hamza abdullahi da ke haɗeja da karfe biyu na yamma yanzu a madadin madina dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu ni aisha mu'azu nake cewa ku ƙara sauni lafiya yanzu kuma sai ku dakaci maimaicin shirin yau da gobe.